يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ya kai wannan mutum mai kafirce wa ubangijinka menene yasa kake saba wa umarnin ubangijinka yayin da ya jinkirta maka bai gaggauta maka azabarsa ba saboda girmamawa daga gare shi